Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka. Ni ne dai Umar Sani wanda kuka fi sani da Sangaru TV. A insha Allah rabbi a yau muna dauke da wasu yan abubuwa wanda ina sa rai insha Allah rabbi ko kai hakuri ko biyo mu cikin bidiyon daga farko har karshe insha Allah rabbi zai muku amfani. Wannan wani dan wani abu nake son dan nuna daga cikin YouTube wanda da yawa wanda suke amfani da YouTube wasu ba sa fahimtar abin amma insha Allahu rabbi ku yi hakuri ku shiga ku biyo mu cikin bidiyon mu shiga mu kalla wannan wani irin abu ne kamar yadda kake gani na shiga cikin YouTube ina kamar yadda kuke gani haka fuskan YouTube yake na kowa insha rabi rabbi so to kana da subscribers ka riga ka yi subscribers in mutane da yawa kuma Eh, sai dai kawai aka turo suka turo sakonsu sai dai kawai ya tsaya maka a iya saman waya in ka shigo cikin YouTube eh, cikin ba za ka ga wannan sakon ba to abin da za ka zo kai daga nan sama gurin ƙararrawa shi za ka danna bayan ka danna shi kamar yadda kuke gani ga nan duk subscribers ina ne nan duka subscribers ina ne nan gaba ɗaya subscribers din da na ne to dukan wani abun su da suka yi zai iso min ba sai ka je kana ta neman abun a cikin YouTube ba hanya mafi sauki kenan yadda zaka dinga samun dukkan wani sabon abu da kai subscribing din mutum insha Allahu rabbi abu na abu na biyu kuma daga nan gefen da ka rubuta library nan to nan da ka zo ka danna bayan ka danna shi to ka kalla duk bidiyon da mutum ya buɗe ne shine zai zo nan gurin ya tsaya duk bidiyon da ka buɗe ko da a ce ka fita a cikin YouTube in ka ƙara komawa in ka zo nan gurin za ka kalla bidiyon a gurin in kuma ba ka gane nan ba ga wani guri nan a nan ƙasa da aka rubuta history in ka danna shi to shi ma gashi nan duka bidiyon da duka mutum ya kalla ne wannan a wannan history din ko da ka fita ka ƙara dawa a nan da ka zo ka samu yadda ka ganshi aka aka za ka same su abu na uku kuma daga nan gurin ga gurin downloading nan shi ma in kai downloading nan ne za ka zo ka samu da ka zo ka samu downloading din nan duka nan gurin ga su nan to duka duk wani wani downloading anan da ka zo ka same shi abu na hudu daga nan ƙasa gashi ya rubuta watch later so akwai wani abu watch later duk da na wuce shi a baya amma zan koma zan koma bayan nuna mana shi kuma watch later kamar a misali kaga bidiyo ne kuma kana son ka kalle shi amma baka da wannan lokacin to shine watch later da ka yi adin insa ya shigo nan gurin ya zauna nan shine watch later to abin da zan nuna mana na biyar anan shine kaman wacce leta inda nake faɗa kun kalla kaman ga wani bidiyo nan anan gurin sai na kalla kaman banda da lokacin da zan kalle shi to daga nan daga nan gefe ga wani ɗugu guda uku yan ɗigo guda uku nan shi zaka danna bayan ka danna a nan sama za ga rubuta save to watch later to shi za danna kana danna shaka to insha Allah rabi ya shiga eh, ya shiga eh, list in watch later in ka koma in ka je ka duba za ka kalle shi gashi nan a nan watch later kun gani gashi nan shine wannan to insha Allahu rabbi to dama <laughs> shine dan abubuwan da muke so mu nuna mutane saboda wasu da yawa suna mu behave akan abun to abun kuma yana ba da yana ba su wahala sosai insha Allahu rabbi shine mafi sauki wannan hanyar da zaka dinga mu'amala da YouTube ɗinka lafiya lau da kuma ji daɗin hakan insha Allahu rabbi muna godiya da ba mu lokacin ku da kuka yi na wannan bidiyo namu na Sangaro TV alhamdulillah. muna dai ƙara roƙonku har yau ma don Allah a muna shiye subscribe like don wasu 'yan uwa su ma su ƙaru insha Allah rabbi kar ku manta da yi mana comment saboda zai iya yiwuwa kuna da buƙatan wani abu daga gare mu to comment ɗin nan shi zai haɗa mu da ku har mu iya magana muna godiya